da ta tallafa wa Najeriya da ɗaki da na'urar gwajin cututtukan dabbobi da ka iya shafar lafiyar al'umma a cibiyar nazarin cututtukan dabbobi da ke VOM a nan jihar Plateau. Jakadan ƙasar Kanada a Najeriya Perry John Calderwood ya ce yaduwar cututtuka a ƙasa da ƙetare na iya gagarumin tasiri wajen gurgunta tattalin arzikin ƙasa. Strengthening health security is a critically important complex issue that requires concerted effort globally and across many sectors. Ya ce karfafa tsaron lafiya batu ne muhimmi da ke buƙatar yunkurin kasashen duniya ta bangarori daban-daban. Ya kuma ce ba wata ƙasa ɗaya tilo da za ta iya samar da tsaron lafiyarta ita kaɗai. Kaldawood ya ce gwamnatin ƙasar Kanada za ta ci gaba da ƙarfafa daɗaɗɗen danƙon zumunci da ke tsakaninta da Najeriya ta hanyar inganta ɗakin binciken. Jakadan na kasar Kanada ya ce ɗakin binciken zai iya gano cututtuka kamar su zazzabin shawara, haukan kare, cutar mura tsuntsaye, zazzabin lasa da dai sauran cututtuka da ke yaduwa cikin hanzari. Ministan noma da raya karkara Audu Ogbe ya ce a farkon wannan shekara Najeriya ta yi asarar kaji tsakanin miliyan ɗari uku da miliyan ɗari biyar, saboda bullar cutar muran tsuntsaye. Ministan gonan ya ce dole ne a dukufa haikan wajen aikin noma saboda hasashen da aka gudanar na nuni da cewa a shekaru hudu masu zuwa al'ummar Najeriya za su kai miliyan 200. Ya ce kowace shekara ana samun karuwar mutane miliyan biyar kuma yawan haihuwa a Najeriya ya fi yawan mutuwa. By Exactly 34 years from now, we shall be 450 million, the third most populated country on planet Earth. Ya ce nan da shekaru 34 al'ummar Najeriya za ta iya kaiwa miliyan 450 wanda zai bata gurbin zama ƙasa ta uku da tafi yawan jama'a a doron duniya bayan China da India. The Nigerian elite over the years and with the oil boom has become extremely indifferent to the issue of agriculture. It has been confined to the peasant. ya ce tun lokacin da aka fara haƙo mai masu hannu da shuni suka yi buris da aikin noma wa talakawa da marasa ƙarfi ya ce ba wata sana'a da tafi noma ministan ya ce gwamnati za ta ci gaba da tallafawa cibiyar gudanar da binciken cututtukan dabbobin don haɓaka tattalin arzikin ƙasar shugaban kwamitin noma a majalisar dattawan najeriya sanata abdullahi adamu ya ce gudanar da bincike na da muhimmanci a harkar noma harkar noma bai tafiya sai an samu bincike na gari abin da ke iya kawo mana damuwa ko ga shuka ko ga dabbobi ko tsuntsaye dole ne na akwai wurare irin waɗannan wanda ke za su iya yin bincike kan dukkan wani cuta da ke iya samu yawan cututtuka da ke mana kuma sun iya samun dabba kuma shi ɗan da zai ci shi ba ya samu wannan cuta to kuma duk masara muke son mu ƙara yawan shinkafa ne ko me muke son mu yi dole sai an samu wuraren bincike irin waɗannan wanda yake so bincike su kawo gwamnati gari kaza ko kasa kaza zai dace da shuka kaza wuri kaza dace da kaza ba wuri kaza zai dace da roman noman rani da sauransu. Dr. da Muhammad ya mun bayani kan wannan na'ura da kasar Kanada ta bai wa Najeriya. Mahimmancin wannan wurin gojin din za a iya goda samfuri a san wani irin cuta kuma ba zai ɗauki lokaci ba kuma irin samfurin da za a gwada a nan samfurin da suke da hatsari matuka wanda za su iya shafan dan adam da dabbobi kuma in kin lura a nan yammacin afirka wannan ne kawai muke da shi na biyu ana son kuma yanzu a yi magungunan rigakafi na dabbobi yawanci magungunan da suke eh, da ake yi a nan baya isa ƙasan nan yawanci duka daga ƙasan waje ake kawowa wasu su na boge ne to ba masu wannan duk waɗannan abubuwa sun zo sun dagula harkan rigakafi a dabbobi a ƙasar nan to in mun samu ana gungunan da za su taimaka a nan maguna masu kyau za mu ci gaba a ƙasar nan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria